ya riga ya tafi mu ci gaba da maganin mu yanzu a ina muka tsaya zan turo miki wadda za ta zo ta fito da ke daga gida amma idan ta taho zan kira ki a waya to kaga abin da nake so da kai shikenan ba matsala ka turo ta din kawai sai mu fita i love you i love you too wai suhaima na ga baki daya kin canja ba kamar yadda muka zo gida da zuba ko dai an ta hafsa ta miki wani abu ne ni babu wanda abu da an ta hafsa ta to ana gaba ɗaya kin sauya ne ba kamar yadda muka taho ba wallahi ko ni na bata miki rai kawai dai kaina ne yake ciwo Allah Allah nake kawai in gida in kwanta to Allah ya soki Allah ya soki kin tabbata babu wata matsala da ku? A wata matsala. To shikenan, ni zan zo in tafi. In kin shiga kai a gaida mutanen gida ku? To za su ji. Yawwa. sai mun yi waya to ba matsala sai an jima sai an jima suhaima khamis ashe ashe duniya da daɗi wata ran sai ta yi zafi suhaima khamis suhaima khamis suhaima khamis suhaima khamis suhaima khamis suhaima khamis ke idan kika manya kika tafi yanzu Baba Kamis ne kai ni gidan wata 'yar uwarsa mu gaisa. gidan uwarsa kin san ba na son irin wannan kin san nan gidan ba za a yi mana irin wannan ba ya za ki ki dinka binsa kuna kuna ya wuce wuce ya kai gidan wannan ya kai gidan wannan eh ke karin ƙara ya kamata in aure ne aka ɗaura miki aure da shi matar ke matarsa ce shi mijinki ne saboda haka karin ƙara ku yi wannan ya wuce wuce Baba na gano aure na da Hamis ma ba mai yiwa ba ne. warke shi ba mai yiwa bane me ya faru na gano wani abu a tattare da shi wanda ba zai sa ni aure shi ba shi ko abin da ba za ki aure shi ba me ya kawo haka ziga ne ko ku a'a ke da idan kika gani ko kuma kika ji ido na ne to kin san abin da zaki yi yanzu lalle ne ya kamata ya gaya mun wannan don zan yi sallah yanzu amma ina so in san labarin wannan dalilin sai ka yauwa kin shigo ciki to kawai kina zuwa ki ce mata ke yar makarantar mu ce guri na kika zo kin ji to shi kenan ka je lalle lalle ka karɓo min saƙon nan ko ta ce ka je za ta turo kar ka yadda ka ce na ce kakka dawo sai da saƙon nan ka ji ko yawwa salamu alaikum amin alaikum salam sannan hajiya yawwa san da zuwa na wuni lafiya kala lafiya lau da allah na fa daga ina ni kawar ta ce makarantar mu ɗaya Ya, to tana ciki tana ɗaki. Ga nan buɗe nan ki shiga zaki da ga ɗakinta iya kallo na. alaikum. Yawa. Je ko? Ah, ki ɗan bari na jirgin ta mana. Ai sai ai sauran ganewa. daga shigowa ta mu fita mu dan jira sai mu dan fita dan an jima kaɗan amma yanzu ai sai ta yi sauran ganewa na ga maman kuma tana falo Allah ko kuma fa magana ki gaskiya ne mhm. ina za ku je a hajiya daman zan je gidan su suwaiba ne zan karɓi wani littafi a ciki za a yi mana test ɗin za mu fara next week to kenan ki je amma ki kokari ki da gida da wuri kar ki sake ki kai lokacin da babanki zai da gida ba kenan kin san baya so kuna fita daga cikin gidan nan ko to shi in insha Allah hajiya yanzu nan zan dawo to shi kenan sai kin dawo sai an jima mm, ki da gida suhaima alamu sun nuna ƙarara akwai wani abu a cikin zuciyarki da kike ɓoyewa game da ni ya kamata ki fito fili ki gaya min me kike ɓoyewa a zuciyarki game da ni ko baka tambaye ni ba dama zan faɗa maka ba zan iya auren ka ba ka je ka nemi can wata macen da za ta iya zama da kai amma ni ba zan iya auren ka ba haba su su haima me ya kawo irin wannan magana wani laifi na miki kuma yanzu ka sani farkon haɗuwata da kai na nuna maka so tsakani da Allah ban ɗauka kai ma kana ɗaya daga cikin mutanen da suka mai da sabon Allah hanyar cin abincin su na yau da kullum gaskiya ni ba zan iya auren ka ba haba su haima yanzu kina cikin irin mutanen da suke bewa raɗe-raɗi da jita-jita ya kamata fa ki san akwai wasu mutane da suke gefe duk abin da kake idan suna kanka wannan abin da ake faɗa shari ne ba wani abu ba a'a kamis ba sharri ba ne halin ka ne tabbas kana aikatawa kuma na tabbata halin ka ne ba zan iya zama da kai ba gaskiya ka je ka nemi wata can dakata su haima idan kawai sona ne ba yi ki fito ki gaya mun ba kya sona ba sai kin min shari ba duk abubuwan nan da kike faɗa babu wani abu makamancin wannan abin da ke faɗa da ni nake aikata shi kuma idan wani ne ma ya zo ya gaya miki to ƙarya yake ya mu kamis ka san ina maka sanda idan har sharri ake maka ni ce mace ta farko da zan kare ka amma bincike ya nuna halinka ne kuma kana aikata ba suhaima ba zan tsaya ina jayayya ni da ke ba na san magana aure na da ke tana hannun mahaifinki to amma su haima me ya ɗauko wannan maganar yanzu bayan abu ya kusan kaiwa ƙarshe iyayena sun riga sun san halin da muke ciki kuma na san ko me zai je da ba za su taɓa digasta min ko kuma su auren dole ba gaskiya ni ba zan yi auren ka ba kuma haima ta gaya min cewar ba ta sona kuma ta faɗa min cewa aure na da ita ba zai yiwu ba to ina ganin yin hakan da ta yi kamar ba tare da sanin ku bane oh mun sani ba ma sani ba hasali ma ni na karfafa mata gwiwa ta gaya maka haka to amma baba me zafi kuka ɗauki tsatsauran mataki haka wato maranga baka magana kaga wannan yariyar da kuma irin gidanmu da duk wani musulmi ba sai ya so ya haɗa jininsa da kai ba a cikin abin da muka bincike muka gane ba zai yiwu baka jini na ba don tabbatar maka da wannan magana ba zai yiwu ba saboda muna da buƙatar ciyar da yarmu da halak da shayar da ita da halak da duk wani abu da ya kamata a yi. Baba wannan magana ba gaskiya ba ce, ita kanta su haiman na gaya mata hakan. bai kamata kuɗa wannan tsaron matakin ba ya kamata dai a ƙara bincike a kai amma shari ne ƙarya ne ba saboda haka ba za ba ka ita ba sai ba ka je ka bari ka tuba da sauran shi kenan a iya yi amma ba akan wannan ba to shi kenan baba ni zan zo in koma ka lafiya suhaima khamis suhaima khamis suhaima khamis suhaima khamis ashe ashe duniya na da daɗi wata ran sai ta yi zafi Shine ya bayar su mata rayuwa ta su inda tankwashe sai ka tayar sun isa aure sai ka aurar in an biya sai ka bayar in ka ki ko kai ta ko ka da idanu Alhaji, yanzu ka dawo ne? Ina sakina. Sakina? Sun fita ɗazu da ƙawarta, sun je gidan ƙawarta za su aro littafi a makaranta. Haka ta faɗa miki? Alhaji, a gaba na fa suka fita ɗazu-ɗazun nan. To ƙarya take miki. yanzu nan ina dawowa ofis a kan hanya na game da sakina da ita da wani saurayi a bakin hanya sun jingina jikin motarsa suna tafi. alhaji ina jin ba ita ka gani ba ko mai kama da ita ka gani ita fa gidan kawarta suka tafi sun tafi daga can za su makaranta su aro littafi wai ya zan haifi yar jinin nawa ne zan ce ba zan gane ba da ido na kuru-kuru na gan suke ke sai da na tsaya na sauke gilashin motata na game mata kallo sannan na daga motata na tau alhaji da haka da ka san haka ne me zai hana da ka ɗauko ta a mota ka taho da ita gida a haka ya kamata eh hakika na so na haka sai kuma wata zuciya ta hana ni to kin ga kenan wannan ya nuna cewar Allah kaɗai ya san irin ƙaryar da suke mana daga ita har 'yar uwar tata Allah kaɗai san irin ƙaryar da suke mana su fitar da sunan za su je wani wuri su je su tsaya suna hira da samari a kan titi. Ai dama na gaya ma alhaji yaran nan ba karatu ne a gabansu ba. Su karatun ma ba sa fahimtarsa su burinsu a masa aure su zauna a gidansu. Ka ki amincewa. Hajiya wai dudu duk waɗannan yaran wai guda nawa suke ni dole da annabi. kenan sai mahaifi 'ya'yan su fi ƙarfin mu. Eh? ba gashi ba kana ganin sa da samari a titi ai sun nuna mana sun fi karfin mu kenan to ku ni ba su fi karfi na ba kuma wallahi zai zai ta yaba wa aya zaki Allah bari ta dawo gidan ki ga da zamu yi ta wallahi ina tabbatar miki sai ta yaba wa aya zaki alhaji wannan abban yayi sa kar ma ki kamu wannan dan ba zan dauka ba wallahi ba zan dauka ba tunda maganar fatar baki ba za ta yi mata ba to jikinta zai gaya mata Allah huce zuciyarka ko ba ji ne na ce da wa na gan ku a waje eh! wato duk irin abubuwan da nake faɗa muku ashe ta banki kun nake gebe yake fita ko duk kokarin da nake yi in kare ku ashe ta bayan kun nake yake fita saboda kun ga cewar na tara gida na hana azu yanzu ke har kuna da wata dabarar da za ku ɗauke ku kewaye ku yi mahaɗa da samari ko ku sani duk irin wayan wallahi ba za ku kai ba duk irin irin abin da kuke jin za ku kitsa kowanne iri ne duk irin kitimurmurar da munafuncin da za ku haɗa ku haɗa a wani wajen wallahi sai Allah ya sanar da ni inda dai ni ban da hakki Allah ya sani kokari nake in kare za ki sa jama'a su mai da ni tsohon banza dattijan banza a gari ko ƙarya kike wallahi da Allah ya sa na kama ki ido da ido kin san yau din nan wallahi sai kin gane kuɗi ta Allah ki jira ga ki wa ƙarya kike ni wallahi yau yau din nan tun da Allah ya sa na ganki ido da idanu wannan karan ba zan baki ba sai na miki rudu rudu da jiki kuma ki jira ki gani kai an ta ni wannan abin yana bani mamaki mene wa mahaifin su haima da su haima da za su datse alakar da take tsakanina da ita ni ban san dalili ba kawai na ji gidan aka ce wai kawai wai ba za a bani aurenta ba ni kuma ban san ne nayi ba hmm, kamis kenan na daɗe ina ɗaura ka akan wannan hanya da kake aikatawa munar ɗabi'a irin wannan mara kyau amma ka ji wanda ba haka ɗan adam ya kamata ya riƙa yi ba kar ka manta abun duniyan nan da kake gani Allah zai iya baka ta hanya kowace irin hanya kyakkyawa za ka same shi ba sai ka hada da haramtacciyar hanya mara kyau mara amfani haramtacciya ba da ka bi wannan magana tawa da shawarar nan da ba kaka bai faru da kai ba an ta hafsa ni fa ina so ki gano wani abu ni ina da makiya dama makiya ne suka ji suka shiga suka fita kawai suke so su raba ni da su haima amma ni wayannan abubuwan da ake faɗa fa ni fa ban san su ba ni fa bana yi to bari ka ji ni mai gaya maka gaskiya ne duk wanda zai tsaya ya gaya maka gaskiya akan abin da kake yi mara kyau shine babban masoyinka duk wanda zai zuba maka ido ya nuna maka abin da kake aikata wannan mara kyau ya nuna maka mai kyau ne domin kar ka hana shi na abinci to babban maƙiyinka ne mari gaskiya a san dai abin da za a yanta afka ta'afsa ya kamata a shiga dai a fita ni su haima wallahi ina son ta wallahi ka gyara halinka ne kawai ka tuba zuwa ga ubangijanka sai ka ga da kyau Nabila. Nabila ki wuce kamar baki ganni ba? Ka hakuri ka san hankali ke gani ba ido ba. Gaskiya Nabila ya kamata a ce kin saki jikinki da ni kin bani dama na nuna miki irin kaunar da nake miki. Sai ka bari sai mun saba tukunna ko? Wani irin sabo kuma? Ai shi so ba ruwan shi da sabo yana shigan mutum ne lokaci guda. Haka kuma in zai fita yake fita lokaci guda ko? so baya fita lokaci guda idan ya shige ka wani ma sai mutuwa ne kaɗai take raba ka da shi haka ne to Allah ya ɗauko da irin wannan son rani Allah ya riga ya haɗa ni da irin wanda zan yi irin wannan soyayya da ita wannan kuwa ce ce ga tana kusa da ni Nabila <laughs> lallai ka <laughs> na haka mun kun tashi a makarantar ne ko eh wallahi to bari mun sauke ki a gida ko ba damuwa shikenan kin ga mutumin ki ai ya ƙara su yana jirgi ke dai wasu mazan in gaya miki na ci gare su kin san son shi gidan mu sau biyu sannan ku yawan sannan na ga gimbiyar ta ko ta ɗago ido ta kalle ko za ku ɗan roƙar da ta ɗaga Kin mu wuce mu tafi mu ba su gari. Ai bai kamata mu tsaya nan ba ko? Mm. Ya ci ga wurin? Ya yi miki yadda yake so? Mm, na san yayi. To, ai dama na faɗa miki na ce miki wurin nan babu jama'a ba za ki gama idan sani ba na hankalin ke tashi amma kin tsaya sai wani jamin aji kike ba za maka aji nake ba makaranta ne ke hana ni um, nabila na kamar har yanzu baki sake jikinki da ni ba ba ka bane najib me kake so a tare da ni wanda baka samu ba nabila ina son ki ina so ki bani dama in nuna miki how much I love you ki bani dama in nuna miki irin girman ƙaunar da nake miki amma kin hana ni wannan dama bana soyayya a tsawon lokaci na ji amma ka gode ma Allah kai ne namiji na farko wanda ka karyan tarihi ka shiga zuciya na lokaci guda kina nufin kin amince da soyayya ta kenan na amince yes Litin me haka mutane suna kallon mu ba. To na rana da mutane. Ni a kan sanki babu abin da ba zan iya ba. Zan iya nuna wa duk duniya baki ɗaya cewa ina sanki. Don haka babu ruwana da idan mutane. Eh, in yanyo da in yanyo in yanyo kasar gina zambu ba ta gina tubari rabon kuma kwado ko ya sama dole zai sako. kasar gina zambu arewa a wajen launi ga mai sha'uwa kin garuwa zai mishi amfani abin sha'awa za na zamo in kika zabe ni ya albishiri in yi kawa ke kika zubo ni cikon kudiri na ki fara yabo na ki gamsu da ni zaman ki da ni za ku ki murna na kasa fahimtar nabila na kasa gane ta kwata-kwata ina so in nuna wa nabila cewa ina matukar santa kuma in nuna mata soyayya amma kuma kullum nabila sai ta rika nuna kamar ita ba yar jami'a ba ce kamar kwata-kwata ba ta waye ba najib tana son ka mana kuma ta gaya min tana son ka tunda take bata taba son wani saurayi a cikin zuciyarta kamar yadda take son ka ba to amma ni na kasa gane haka kar ka damu zan tattauna da ita well if you say so na baki wuka da nama ba damuwa Assalamu alaikum. Ke ai rai dangin gora ne yana bukatar shan iska. To, ya weekend din ne? Weekend ga na ta yi. Ina su mama ne? Wallahi kin ga mama ta dan fita. am Nabila, wai me yasa kika kasa sakarwa da Najib fuska ne? Gayin nan yana matukar kaunar kifa. Zainab kenan. ke kin san babu wani saurayi da nake sakan ma fuska sama da Najib a yanzu saboda tun abin da ya faru da ni a baya to yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a ce kin sakar masa fuska saboda ki manta da duk wasu abubuwan da ya faru da ke a baya na tabbatar in har kika sakarwa da najib fuska zai sa ki manta da duk wasu abubuwan da ya faru da ke a baya ki sakata ki wala ki saki jikinki kifikin fi kowa sanya da muka yi da hajiya akan yasu to kin ga yanzu ne ya kamata a ce daidai lokacin da ya dace a cikin manta da wa'annan abubuwa. ki saki ki kawata wallahi babu abin da zai faru kai tafiya aka ya faru soyayya mana Nabila, in babu soyayya tsakanin mace namiji, ai haka ba za ta faruwa ba. Yanzu ka lalata min rayuwa. ban taɓa aikata hakan ba sai akan soyayyanka. Nabila, abin da ya faru ya riga ya faru. Idan babu soyayya tsakanin da ki, idan ba son ki nake ba, haka ba zai taɓa faruwa tsakanin ba. After all, auren ki fa zan yi. To menene abin ba tare da abin kuka kuma don haka ta faru tsakanin da ki? da Allah ki kwantar da hankalinki ki mai da komai ba komai ba ki shiga ki watsa ruwa in zo mai da gida <laughs> Nabila me haka ne Nabila Nabila ki zo ki watsa ruwa da Allah mai da ke gida ta ba ke harkar jin daɗi kuma kin zo kina kuka ba a haka Nabila, na kamar ranki ya ɓaci akan wannan al'amarin da ya faru. ya kamata ki sani cewa idan babu so babu kauna babu shauki babu abin da zai kawo haka hakan ta faru ne kawai a dalilin sanki da nake da kuma shauƙin ki ba wai ha kawai bane wannan abin zai faru tsakanin na da ke yaushe zaka dawo duran da ke son dawo zan dawo Asabe? Na'am. Ya kamata tun da har yarinya nan ta furta miki cewa aure take so. Ya kamata a yi mata. Me so sai ta ci gaba da karatunta. To kai kawo banda abinka duka duka karatun kwana nawa ne? Hmm? Tana gama makarantanta kawai sai a ɗaura mata aure. Na yarda da hakan za ta yi karatun. To amma ba kya tunanin rayuwar yarinya nan gaba ɗaya tana cikin danja. Kada ki manta ba kunya irin ta 'ya mace. har ta iya dakewa ta furta miki cewa aure take so to ai ina ga cewa ya kamata kawai ai Haba. ka duba yariya ne da take da kwazon zuwa makaranta take karatu sosai sannan a ce wai ta bar makaranta ta yi aure ai ni daga yanzu ma duk wanda ya sake sallama kofar gidan nan ya ce yana neman ta wallahi sai na bata masa rai shikenan Allah ubangiji sa haka shi alkhairi amin haka din ma shine ya fi alheri ai ba wani abu bane haka din shine ma mafi alheri, na gode Nabila. Me ke damun ki naga kin zauna nan kina ta fama mutsike mutsike. Wallahi ma bana jin daɗi ne. Me ke damun ki? Ciki na ke ciwo. ciwon ciki kuma ganya me kika ci tun jiya da muka ci abin abinci a makaranta to ai ba zama zaki a nan ba ki zauna kina fama mutsike mutsike tashi zaki ki je ki nemi magani domin ki sha mai hanzari ka ta hanzarin ka ko ba da diban lokaci ba to ka sani Allah na maganin ka ba za ka boye masa shi ba duniya rigar aro ce ba a bar da siyar ba ba dai rabo da gwani ba mai da kamar saya ba zai yi wuya ba kowa ya shuka kairi Ƙawata me ya faru lafiya kuwa? Ina fa lafiya wata na biyu ban ga al'ada na ba. aka yi haka? Kin fi kowa sani. Na gane, kina nufin Najib kenan? Mm-hmm. Yanzu kin san me za a yi? Ya zama dole mu je mu nemi inda ake zuwa da ciki. Ina ta ciki Zainab. Mutuwa fa aka ce ake ina ina gaskiya ina ciki. To ai ya zama dole mu nemo inda ake zubar da ciki. So kike asirin mu ya to nan ba da dadewa ba? wuce mu je ki ɗauko gyalanki mu tafi asibiti wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ziki ki duba irin da yarinya ta shiga abin da nake ga miki wa gari yawa ya yanzu wannan ce ta sa ta kanan na ɗauko kafa na zo na same ki yarinyar na ba ni ta ma halin take ciki ba ki duba kunya irin ta ya mace ta iya dake kunyan nan ta ga miki aure take so na zo kuma na ƙara jidda na ɗora akai ki batta ta auren nan amma ki gani yanzu wannan abu kunya da yarinyar ta ɗauko ba ke kaɗai ta ɗauko ba har da mu baki ɗayan mu. Gaskiya wannan duk laifi na ne kuma na yi nadaman abin da ya faru da ni kuma wannan ya zama izina gare ni ga dukkan iyaye waɗanda suke da 'ya'ya irin nawa. Da na saka ni da na barta ta yi auren yanzu ma ni karatun ma a bar shi ba za a ci gaba ba ta je duk wanda ta kawo ka ɗaura masa aure in ma wanda ya mata ne yake son ta zo ya fito don Allah ta sattara su tafi amma alhamdulillah haka shi kuka matuwa wato abin da ya sanya na nema a wannan zama da ku ba wani abu ne illa don shi ne in ba ku haƙuri kan abubuwan da suka rika faruwa tsakani na da ku irin zaman da muka rika yi da ku a wannan gida na takura e takura hakika za ku ga abin a matsayin takura yake amma allah ya sani allah ya sani ba wai na riƙe muku haka ba ne don ƙiyayya ko ku a'a don kawai in cin samu muku wata damuwa a zuciyarku a'a ƙoƙari nake yi ku zama mutanen kirki waɗanda al'umma za ta riƙa kallon ku tana alfahari da ku ni kuma ina jin farin ciki a rayuwata to duk abin da ya faru dai ya riga ya faru ni dai ina roƙon ku yi haƙuri da wancan zama da aka yi na baya kuma ina tabbatar muku da cewar ba za a sake shi ba wancan ya wuce sai magana ta biyu shi dai ilimi jagora ne ga ɗan adam wannan karatu da na sa ku na kuma dagi nake kashe kuɗi a kai cewa sai kun yi shi allah sani ba ina so ba ne ku yi karatu don ku zo ku bani wani abu a'a ina so ne ku yi karatu don kuma ku zama mutane aƙilai masu hankali waɗanda suka san inda kansu yake masu ciwo to amma abin na fahimta da shi shine karatun ba shi ne a gaban ku ba to na fahimci duk inda kuka dosa to kuma a wannan shekaru naku babu yadda za a yi a ce dole sai an samu muku abin da zuciyarku ba ta so a ce dole sai kun yi shi an wuce wurin saboda haka kowace cikinku na yadda idan akwai wani saurayin da take so suke magana da shi ta tsakani da Allah ta aure to kuyi masa magana ku gaya mashi ituro magabatansa mu zauna da su don mu kashe kan zance tsakanina ni da shi a yi magana auren ku kowace a yi mata aure ta huta wal kar na ce ce a mata aure ku turo mazajen ku kai tunanin a'a sai mutum ta sa kun kawo wani miji da yake da wasu kuɗi ko yake da wasu kwalaye na ba shi ba ne abin da ke zuciyata saboda kamar yadda na gaya muku na riga na zubar da wancan duk na zubar da kayan yaƙi na ni dai abin da nake so ya kasance miji ne wanda ya san ciwon kanshi kuma yake da ilimi yake da sana'ar da zai iya ciyar da ku bukatar maji hajji sallah bukatar maji hajji sallah saboda haka wannan ita ce damar da na ba kowace ɗaya daga cikin ku akwai wacce za ta ce wani abu a cikin ku ko ba za ku yi magana ba hmm. alhaji bukatar maji hajji sallah a gansu nan sai dariya suke ta yi alhaji ni fa gaba ɗaya na ga ka canja lafiya hajiya an dole in canza me ya faru ke Allah wa'azi aka yi wa'azi gurin malamai ka je Allah ba wasu malamai a nan falon aka yi mun wa'azin nan da ya sa na kari a cikin falon nan nan falon jiya da dare bakin shiga kin banda na ina kallo hmm. da na a nan yaran a nan talabijin mm, yan fim din nan wallahi wani fim da na gani suna nunawa a talabijin din nan hajiya ni dai yan fim din nan da a ce akwai wani dan fim da ke zuwa gidana cazan labarin gidana suka ɗauka da ni suke <laughs> alhamdulillah waɗannan 'yan fim kuwa allah ya masu albarka allah ya kare su daga sharrin masu shiri abin da na kasa shekara da shekaru ina shawo kanka ka kasa yi wannan lokaci ɗaya an juye ma da kai a yo gaskiya mana ki fahimtar da bane hajiya in kin zauna kin mun bayani yadda zan fahimta zan fahimta su dai waɗannan dama ana zagin su su kuma abu ne na kirki suke yi kamar wa'azi ne suke yi yanzu alhamdulillah tunda Allah ya karkato mana da hankalinka har ka gane gaskiya ne dai na gode Allah alhamdulillah rabbil alamin wallahi shine abun godiya ikon Allah